قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين يا كي ونمزو ka faɗa ma waɗannan mashirkai masu ƙaryata annabtakar ka cewa ba ni ne farkon manzon da Allah ya aiko shi ba na ku yi mamaki kiran da nake maku manzanni masu yawa sun riga ni kuma ban san me Allah zai yi da ni ba haka nan abin da zai yi da ku a duniya ba komai nake bi ba face abin da Allah ya yi min wahayi ba na faɗa ko in aikata sai daidai da abin da ya min wahayi kuma ni ba kowa bane face mai yin gargaɗi ina a azabar Allah gargaɗi bayyana ne